Radio Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai kistoshin rayuwa akwai mu kuma ɗauke da shirin na shiryar alkur'ani mai tsarki sai kuma ha duniyar mu a yau wanda za mu karkare da shi amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyar ga watan yunin shekara ta biyu. wanda daidai goma sha shida ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 314 suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan yuni shekara ta 1708 ingila ta murkushe boran al'ummar kasar scotland banda ingilan ta haɗe kasar a cikin kasarta kafin wani lokacin dai sarkin scotland james na farko ya mika kasar ga ingila a cikin shekara ta 1603 amma cikin shekara ta 1707 an mayar da majalisun dokokin kasashen biyu sun zama majalisa guda daya wato majalisar dokokin ingila wannan ya bakanta ran al'ummar kasar scotland matuka inda suka tayar da bore domin raba kasarsu daga ingila amma ingila ta yi amfani da karfin soja wajen murkushe al'ummar kasar scotland kuma ta ci gaba da mame kasar a shekara ta 1999 ingila ta amince an kafa majalisar dokoki mai cin gashin kanta a scotland masu ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan yuni shekara ta 2001 kasashen rasha da china uzbekistan kirgistan tajikistan kazakistan suka rataba hannu akan kafa kungiyar tattalin arziki ta shanghai babbar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce bunkasa harkokin tattalin arziki da cinikayya da al'adu da kuma tsaro a tsakanin kasashen mambobi na kungiyar kasashen sun ɗauki wannan ƙuduri ne domin tunkarar kutsan amurka a cikin harkokin kasashen yankin da kuma rage tasirin kutsen nata a yankin a har yanzu dai kasashen iran india pakistan afghanistan da mongolia suna matsayin mambobi 'yan kallo a cikin kungiyar ta shanghai da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 175 da suka gabata rana irin ta yau waziran kasar jamus out von ya zaɓi birnin berlin ya zama babban birnin tarayyar jamus mayar da birnin berlin a matsayin babbar cibiyar jamus na daga cikin tsarin outfront bayan yakin duniya na biyu an raba birnin berlin zuwa bangarori biyu gabas da yamma wanda hakan sakamako ne na rikicin da ya kunno kai a tsakanin tarayyar soviet da kuma sauran kasashen yammacin turai wanda suka yaki da adolf hitler inda daga ƙarshe da tarayyar soviet ta mamaye gabashin birnin amurka da sauran ƙawayen da kuma suka mamaye yammacin sa amma bayan wasu shekaru a rusa katanga da ta raba birnin berlin kuma da ƙarshe an haɗe jamus kamar yadda take ta koma dunkulalliyar ƙasa guda ɗaya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna na wannan lokaci. zerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. ito eh, da farko ga muhimman kanunsu. Ministar kuɗi a Najeriya ta ce biyan tallafin mai na ta gayyara gwamnatin tarayyar ƙasar. Ƙasar Iran kuwa jagoran jin juhali ya jadda wajibcin ƙarfafa alaƙa tsakanin Iran da ƙasashe makwabta. Dandana sojin faransa ta sanar da kame wani babban jigo na ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis a mali yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministar kudi ta najeriya hajja zainab ahmad ta ce tallafin man fetur yana cutar da al'ummar ƙasa da kuma takaita ikon gwamnatin tarayya na biyan basu basussuka bankin duniya a cikin tsarin sabunta ci gaban najeriya na ndu da kaddama a ranar talata ya yi hasashen cewa tallafin man fetur zai durkusar da naira tiriliyan biyar a shekarar 22 da muke ciki fiye da kasafin kudin talafin naira tiriliyan 4 na najeriya ta ce yayin da farashin mai ya tashin goron zabi da kuma farashin man fetur da kasashen waje yanzu mun kyasa cewa kudaden da aka yi hasashe sakamakon tallafin mai zai kusan naira tiriliyan 5 a shekarar 2022 in ji rahoton a bana dai nnpc ta kashe naira biliyan 947.53 wajen biyan tallafin man fetur da take jawabi a taron kaddamar da rahoton na bankin duniya nasu kudi ta najeriya din ta bayyana cewa in najeriya yana da kyau su fahimci cewa tallafin man fetur yana janyo wani gagarumin nauyi ta fuskar kasafin kudi wanda hakan ne ke kawo cikas ga cigaban tattalin arzikin najeriya ta ce ana jinkirin saka hannun jari mai muhimmanci a fannin mai da iskar gas saboda nauyi mai yawa wanda yake a kan tallafin man fetur jagoran junju hal musulunci na kasar iran ayatollah Sayyid ali khamenei a wata ganawa wadda ya a yau da shugaban kasar turkmenistan sardar verde muhammadov wanda yake ziyara a kasar iran ya jaddada manufofin gwamnatin iran din na faɗaɗa alaƙa da makwabtanta a matsayin manufa wadda kasar ta fifita tun aimacin ji talata ne dai barde muhammadov tare da rakiyar tawagarsa suka isa birnin tehran a wata ziyara aiki ta kwanaki biyu da ke nufin kwallar jajjanar haɗin gwiwa na dogon lokaci tsakanin ƙasashen biyu a safiyar labani dai shugaban ƙasar iran ɗin ibrahim ra'isi ya tarbi shugaban ƙasar ta turkmenistan a fadarsa da ke birnin tehran bayan kammala ganawa shugabannin ƙasashen biyu sun sanya hannu akan yarjejeniyoyi na fahimtar juna guda tara domin faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban bar ta hannu akan yarjejeniyar berne muhammadov ya gana da jagoran junjo hali musulunci na iran din ayatollah sai da khamenei inda ya ce zurfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu za ta amfanar da al'ummomin kasashen su ta jama'a masu harika da sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sojin faransa sun sanar da kama wani babban 'yan ta'adda a mali a yankin kan iyaka in ji babban hafsan sojojin ƙasar faransa wanda kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da suke janyewa daga wannan ƙasa wanda ana kallon haka a mataki na ƙarshe na shirin janyewar majalar ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran afp cewa a daren ranar 11 zuwa daren 12 ga watan yuni na shekarar 2022 da muke ciki wani samami da rundunar barhane ta kai hakan ya kai ga cafke umayya world abdulbikai babban jigo a kungiyar isis a yankin sahara tun da farko dai babban hafsan sojojin kasar faransan ya sanar da cewa dakarun faransa za su fice daga sansanin soji na menaka wanda yake arewa maso gabacin mali a wani mataki na kawo ƙarshen kasancewar dakarun faransa a ƙasar tun kafin wani lokacin da al'ummar ƙasar mali sun yi ta gudanar da zanga-zanga domin nuna adawar su da kasancewar sojin faransa a cikin ƙasarsu a najeriya ma rundunar sojin kasar ta wallafa a shafin ta na twitter cewa dakaranta na haɗin gwiwa sun kai wani farmaki inda kuma suka samu nasarar halaka wani adadi na 'yan ta'addan kungiyar iswap rundunar ta ce dai sun kwato makamai masu tarin yawa a wannan samame wanda suka kai tare da lalata sansanoni na mayakan 'yan ta'addan a yankin gurzum da ke cikin jihar borno kanan kuma rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa dakarunta suna ci gaba da kara nausawa a cikin dazuka da suke yankin domin murkushe mayakan 'yan ta'adda ko a kwanakin baya dai rundunar sojan najeriya ta ce dubban mayakan 'yan ta'adda na boko haram ne suka mika kansu da makaman da ke hannunsu a gare ta to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu kai ga taskar mu shirye-shirye za kuma mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Somalia ranar Lahadi ta gabata 12 ga watan Yuni aka gudanar da zagawar bikin ranar demokuraɗiyya a Najeriya. Wannan ne karo na hudu da Najeriya ta yi bikin a irin wannan rana tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya sauya mata rana a ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2018 zuwa 12 ga watan Yuni don karrama Moshod Mayu Abiola wanda lashe zaben 12 ga watan yunin shekara ta 1993 To ko ya masana ke kallon waɗannan shekaru na tafarkin demokaradiyya a Najeriya? Dr. Alharun Muhammad masanan harkokin siyasa ne a Najeriya ga kuma yadda yake kallon wannan batu. To, uh, bayanin cewa akwai Roman demokuraɗiyya tambayan shine me Roman demokuraɗiyya ita kanta me demokuraɗiyya eh akwai Romo mutum biyu ke samun wannan Roman ko kuma mutum uku. 'Yan siyasa sai kuma shugabannin jam'iyya sai kuma delegate daga baya-bayan nan. waɗanda aka zaɓa daga kansila zuwa ɗan majalisar jiha da ɗan majalisar wakilai da 'yan majalisar tarayya da gwamnoni da shugaban ƙasa sai kuma waɗanda suka naɗa a cikin gwamnatocinsu suke samun moran dimokuraɗiyya saboda albashinsu mai tsoka ne ga kuma alawan da suke samu daban-daban kada ka kawo shauran hanyoyi da ake bi na samun kuɗaɗe wannan tsarin dimokuraɗiyya tsari ne da ya zo cewa tun daga kan kansila duk wanda aka zaba da sunan jama'a ya je ya wakilce su ya kai kukansu ga gwamnati to ya zama maloniya tun daga kan kansila a cikin anguwa zuwa shugaban karamar hukuma zuwa dan majalisar jiha zuwa dan majalisar tarayya zuwa dan majalisar dattijai zuwa gwamnoni zuwa yan majalisu wasansu maloniyoyi ne wasu kuma biloniyoyi ne wannan haka tsarin yake haka aka tsara amma samun roman dimokuraɗiyya shine talaka da yake zaɓe ya fito ruwa sanyi da daɗi ba daɗi ya jefa ƙuri'a wani romo ya samu ba wani romo da talaka ya samu kila wani zai ce ai ga hanyoyi an yi ana yin rujiyar burtsatse ga fitilun sola an sa a kan tituna amma ƙwararru masana dubarun raya ƙasashe sun ce ai idan za ka fitar da tsari da zai amfani jama'a in za a yi policy akwai bukatan ka sanya mutanen da wannan manufa wannan aiki zai shafa rayuwarsu ka nemi shawararsu wato people oriented development idan za ka yi hanya ne ko kuma ga kuɗi ya samu kaso ne daga abuja kuɗin shiga ne da jiha ta samu a'a kuɗaɗe ne aka ranto domin ayyuka ma jama'a to a me ra'ayin jama'a me bukatunku me kuke bukata ku mutanen rigasa meye matsalan ku ku mutanen haigin dan malimi meye bukatan ku ku mutanen dinye meye bukatan ku ku mutanen kura meye bukatan ku ko kuma ku mutanen sanyawa meye bukatun ku ka kira jama'a shi yasa ake bukatan a samu dandali ko zauren tattaunawa ka kira jama'a su zo in ba zai yiwu ka kira jama'a ba suna da wakilai ka kira wakilan su wakilai na gaskiya ba na coge ba ka nemi ra'ayinsu cewa to ga kuɗi ya samu me matsalolin matsalolinku su gaya maka matsalar mu asibiti ne matsalar mu hanya ne matsalar mu tsaro ne matsalar mu rashin wuta ne su gaya maka ba ka zo ka zauna da jama'anka ba 'yan kwarakwanka ku zartar da abin da kuke so cewa ai abin da za ku ma jama'a hanya ne ko kuma za ku sa musu fitillan sola. Ko za a iya cewa yau talakan Najeriya ya ɗanɗani Roman demokradiyya inda za ka zauna ka bi ra'ayin jama'a me bukatunsu da yawa za su gaya maka hanyoyin nan ba matsalansu ba ne ko ko sololin solan nan da ake sawa ba bukatunsu ba ne su suna da matsalolinsu yawancin mutanen najeriya yunwa ke damunsu ba abincin da za su ci ko sun ci abincin ba irin wanda jiki ke bukata ba ne ba wanda zai amfane su a jiki ba ne to wannan shine roman demokradiyya da yawa mutane ba sa iya zuwa asibiti shi yasa masu maganin gargajiya suka yawa ta ko'ina ta ko'ina birni da ƙauye dare da rana da gaskiya da ƙarya ko ta ina masu magungunan gargajiya ne ana bayani mutum ɗaya sai ya gaya maka magani yana magani ciwo hamsin ko kuma shi ma ya ce maka shi ma sunansa dokta shi ma likita ne saboda me saboda asibitocin gwamnati sun gaza gazawa ta fannoni uku ba magunguna ba ƙwararrun likitoci ba na'urori saboda haka in ma ka je asibitin shirme ne ba za a ba natsuwan likita bai da natsuwan da zai iya duba ya fahimci matsalanka in ma ya fahimci matsalan ba inda zai baka magani in ya rubuta maka ka je kemis baka da kuɗin zaka saya ko kuma na'urorin ba ƙwararrun da za su iya sarrafa su balle a auna ka a fahimci irin cutanka so da yawa bankaura ake yi so da yawa mutane za su je asibiti abin da ke damun su daban a ce na'ura ta ce yana da matsalan koda ko yana da matsalan hanta ko yana da matsalan zuciya ma likita ya zo ya dinga ɗirka mashi magunguna ya zo ya kashe masu zuciya ko ya kashe mashi hanta ko ya kashe masu koda an yi haka ya fa kirga binni da ƙauye shi yasa kuma asibitin ƙarya suka yawa ta ko ina kowa ya nishaɗu sai ya buɗe asibiti ya rika kashe mutane saboda mai saboda ba hukunci a ƙasa wannan shine roman demokuraɗiyya amma dakta za a ga ga jam'iyyun siyasa nan a najeriya kuma talakawa su ne ke kada kura yayin zaɓe wannan bai nuna cewa ƙasar tana bisa tafarkin dimokuraɗiyya inda kowa ke da dama ta kada kura. 'yan siyasa waɗanda aka zaɓa wakilan jama'a suke shiga da fita su naɗa delegate to zaɓen bana an yi kakan delegate maza su da matansu wasu ma ba ma naira ba dala aka ba su wannan shine roman demokuraɗiyya talaka yana nan yana wayo Allah talaka bai da tsaro yunwa ta ishe shi manomi bai da kuɗin da zai sai taki har yanzu da fatanya ake noma da garma a Najeriya a wannan karnin da ake ciki yayin da wasu sun yi nisa zuwa duniyan wata yayin da ake maganan cin kasuwa a duniyan wata mu yanzu ake maganan taki ya za a samu taki da sauki har yanzu ana maganan takin zamani ne manoma da yawa sun koma ɗiban bola yanzu kusan duk garuruwanmu ba za ka je ka ga bola ba bola ma kwangilanta ake ƙananan yara suka tattara bola ana ciniki kilo ɗaya naira kaza kilo ɗaya yanzu ba inda za ka je ka samu tarin bola saboda mutane manoma ba za su iya sayan takin wannan takin zamanin ba sun koma amfanin da, bola ba bola to wannan shine roman dimokuraɗiyya shi yasa muke cewa jam'iyyun siyasa guda biyu ne da jam'iyyan talakawa masu yunwa wanda ba su da tsaro suna hannun halin wayo Allah sai kuma jam'iyyar 'yan siyasan da muke da su shugabanninmu waɗanda suna tare da masu kuɗi ne dama akan ce mai kuɗi abokin sarki to yanzu mai kuɗi abokin kansila ne mai kuɗin abokin ɗan majalisa ne mai kuɗi abokin gwamna ne mai kuɗi abokin shugaban ƙasa ne to waɗannan suke da jam'iyya guda ɗaya sai jam'iyya ta biyu ta talakawa mazansu da matansu su ne suna gefe ɗaya waɗannan su ne jam'iyyun guda biyu da muke da su a Najeriya idan ka koma baya ɗan dama-dama dimokuraɗiyyar lokacin da aka yi a can baya lokacin lokacin su shagari sun yi kokari sun fitar da manufofi da yawa ta ko'ina wanda ya yi tasiri a rayuwar jama'a kusan kowane gari akwai gidaje da gwamnatin tarayya ta yi ana kiransu locus a jihohi akwai kuma federal locus kowane gari a wancan zamanin amma yanzu ba wannan tsarin ko da an zo da shi sai a lalata ya ka nemi tsarin ma ka rasa sun yi abubuwa da yawa sun fitar da tsare-tsare na noma kuma a lokacin su 'yan siyasan ba marowata ba ne abinda suka samu suna allah allah ne su zo idan suka zo gida su nemi jama'ansu su basu yawo ake da kuɗi a but a raba ma jama'a saboda an san jama'a da yawun jama'a aka je inda aka je saboda haka ba su kadai suke ci ba tare da jama'a ne a wancan karin an samu roman demokuraɗiyya amma wannan karin zubi ne na marowata ake da su wani ma in ka je wajen shi sai ma ya fito maka da walet ya ce ai ba ko ɗari saboda haka su kadai suke shan roman demokuraɗiyyan daga su sai iyalansu sai kuma 'yan kwarakonsu amma talaka wanda da yawunsa ake wannan mulki bai san me roman demokuraɗiyya ba. To ko ne mafita kenan dakta? Dole sai an fitar da tsari na gaskiya wanda akwai jama'a a ciki tsundum. Me tsari na gaskiya? Ai muna da shugabanci kafin siyasan Ingila, kafin siyasan Amerika wanda a kan wannan ne aka je aka zo da wannan tsarin mulki. Me tsarin na asali? Muna da tsari na shugabanci. Kowane gari a arewa har ma kudancin Najeriya akwai mai anguwa, akwai dakace, akwai hakimi, sannan akwai sarkin yanka. Idan ka zo ƙasa-ƙasa a kasuwa muna da sarkin kasuwa. Bayan sarkin kasuwa akwai sarkin awo, akwai sarkin fawa, in ka zo mu'amalan yau da kullum muna da sarkin ruwa muna da mai dawa sarkin daji to duk waɗannan gaɓoɓi ne na shugabanci yadda za a tafiyar da al'amuran jama'a kowane nau'i na shugabanci a nan muna da shugabanni to amma saboda rudu an watsar da wannan an je an ɗauko tsarin ingila ko tsarin amerika an ce shi ne za a yi waɗancan kuma an yi watsi da su shi yasa matsalolin kullum suke ƙara damalmalewa suke ƙara rikicewa a rasa mafita ba zai yiwu ka ce wai wani zai taso daga washington ko daga london ko daga paris ya warware matsalar rigasa ko hayin dan madi ba wannan karya ne ba inda za a je ko kuma matsalan kura ko matsalan ko matsalolinmu dole sai mun zo mun fahimci wannan nau'in na shugabanci ya za mu gyara mu tafi da bukatunmu na yau da kullum matsalolin zamani dole sai mun fahimci haka mun zo kuma inda badakalan take shine shi tsarin wannan mulkin yadda aka tsaro shi aka shirya yadda za a biki talaka ya zama kamar tsari ne na wuru-wuru ta yaya za ka zo ka ce mutum ka tura shi wakili bai aikin komai in ma ya je a shekara guda zai yi wata bakwai ne ko wata takwas yana yin hutu in ya zauna ya yi aiki na wata biyu ko wata uku amma duk wata yana da albashi yana da allowance bayan allowance ka zo kuma kana bashi wasu maƙudai maƙudan kuɗaɗe wai da sunan consultancy project ya zo consulency nan ma ya je ya haɗa baki da ɗan kwangila a zo a sa rubabbun abubuwa duk inda aka sa bohol da sola na 'yan siyasun nan ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga duk rubabbu ne coge ne aka shirya wannan shine roman demokuraɗiyya yawancin ruwan da aka sassa ba sa lalatattu ne rubabbun indijina aka sa waɗannan solan da ake ganin su ƙyalƙyal banza ne in sun daɗe su shekara ɗaya nan gaba duk lalacewa za su yi. hanyoyin da aka yi wasu gasu nan duk sun fara farfashewa akwai wasu wani kwaltan da aka sa idan aka aje mashin standard mashin din lotsawa yake cikin kwaltan waɗannan su shine roman demokuraɗiyya dole sai mun zo mun fahimci matsaloli da bukatunmu mun fitar da tsari na gaskiya wanda zai taimaki jama'a To masu saurare da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ga bakon namu Dr. El Harun Muhammad wani masanin harkokin siyasa a Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa ku a kasance lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kulawar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. muryar iran musulunci sunana sahabi ibrahim dan auta daga garin jizara city da ke kan shinkafi express press state tsokacin da nake so in yi dangane da batun dimokuraɗiyya da najeriya ke cika shekaru 23 to alhamdulillah mun gode mu allah da ya kamu a wannan lokaci duk da haka ba za mu rasa abin da za mu ciya ba amma muna kira ga shugabanninmu masu rike da madafun iko su ƙara zage damtse dangane da abin da yake faruwa a mu na afirka musamman ta fannin tsaro da kiwon lafiya da kuma harkokin ci gaban mu. demokuraɗiyya ta zo da wasu abubuwa na ba ɗan adam incin kai ya faɗi ra'ayin shi da sauran abubuwan da sun ka shafi harkar rayuwa amma yau sai ya kasance al'umma sun rasa wasu incota nasu musamman ta fannin noma ba ka iya zuwa kai noma hankali kwance sakamakon matsalar rashin tsaro da take addaba kasashen afirka harkar kasuwanci ta samu matsala harkar ilimi ta samu matsala to ƙasar da babu ci gaba babu kwanciyar hankali babu yadda za a yi arziki ya samu don haka su ƙara zage damtse domin kasashen afirka demokuraɗiyya na rawa mun ga yadda ake taima kasashe makwabta juyin mulki to hakan na faruwa ne sakamakon rashin iya tafiyar da mulki na adalci kamar yadda demokuraɗiyya ta tanada. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger lokaci na ne yau kira ne zuwa ga musulmin duniya da ma musulmi na na jamhuriyar Nijar. Da su yi koyi da shugaban kasa Basim wanda ya kokari ya ba da shinin shi don taimaka ma yan uwa marasa lahiya ta la'akari da ranar ba da shini ce. Haka ake so ana ganin shugaba yana taimaka wajen ayyukan alheri yana sa bakin shi a ayyukan alheri. Da haka muke kira zuwa ga yan uwa musulmi duk wanda Allah ya ba dama da ya kokari ya je ba da jinin shi don taimaka ma yan uwa marasa lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na BOH barkamu da haka Mai magana lawan Lawli Allo daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a wajen tafi ne dangane da takon sakan da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Batun, dangane da sabin dokokin da yake so ya kakaba wa 'yan ƙasar Nijar wanda kusan za mu iya cewa sun yi hannun riga da addinin musulunci wanda al'umman mafi yawa al'umman ƙasar mabiya addinin musulunci kuma yana son ya fito wa mutane da wasu sababbin abubuwa wa'anda hankali ma baya ɗaukan su to kiran da zan yi zuwa ga shugaba muhammadu bazum ya kamata ya tuna ta wace hanya ya zo shugabancin ƙasar nan wa'anda ma suka zo da bakin bindiga sun yi kokarin su kaddamar da irin wa'annan abubuwa ba su samu dama balantana shi saboda haka ya bi a hankali ya je ya mai da aikin da ya kawo shi ya yi ma 'yan ƙasa aiki muna cikin matsaloli da yawa 'yan ƙasar nijar muna fama da rashin man dizal a kasar nan muna fama da matsalan hanyoyi muna fama da matsaloli da yawa ga sunan barkatu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen na BO ya ci da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. To yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga 'yan uwana matasa duba da irin yadda yanzu lokacin siyasa na ta ƙara suwa baya ga haka kuma an riga an tsaye da 'yan takarkari to kamata ya a ce duk wanda zai zaɓe ya zabe cancanta babu ruwanka da jam'iyya ko wani abu saboda idan ka ce jam'iyya kaga za ka samu wani wanda yake ba na gari ba kuma saboda yana fatan ka ka ce ka zaɓe shi a karshe kuma sai wahala ta biyo ma mutane baya saboda haka muna addu'ar Allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari Allah ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya a kare lafiya sunana haɗa mai kwamfuta mai ma local government kiristan Najeriya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka gaba daya da kasashen mu yau tsokacin da nake son in yi bisa yarjejeniyar da aka cimma ce tsakanin ɗiyan kasuwar Nijeriya da jamhuriyar musulunci ta Iran bisa harkar kasuwanci muna musu fata alheri kuma muna addu'a Allah sa su ci amfanin abun tsakanin al'ummomin su gaba daya wannan abu ne mai kyau kwarai bisa kasashen mu na Afirka musamman jamhuriyar musulunci ta iran kasa ce wadda tana son ci gaba kwarai bisa harka addinin musulunci mai muku magana alkasun lima a har jihar agada salamu alaikum salamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan wani game da na kira haiku daga nan a garin Kano wato kura lokal game a garin game da unguwar Ciroma masu ku bani dama na kira zuwa ga gwamnatin jihar Kano da ta tsaurara matakan tsaro a cikin gida ma'ana cikin kano da wajen kano domin har yanzu makiya ko kuma ce la'anannun allah wasu mutane harin su za su kawo wa kano hari wato kamar tana tsone musu ido har yanzu to muna fata gwamna zai yi kokari wajen dakile wannan matsalar domin wanda muke samun labari za a kai mummunan hari cikin garin kano wanda hakan an samu nasarar dakile wannan kai hari ba a samu nasarar kai hari ba to muna so a gwamna ya amfani da wannan dama ya kara jami'an tsaro kayan aiki na zamani sannan kuma ya ba su gudunmawa wajen biyan su a hakunan su domin su yi aiki tuƙuru wajen ganin cewa sun dakile duk wani hare-hare da za a kawo cikin garinmu wato jihar mu ta kanan dabin najeriya gidan radio iran suna na sanusi madatai da magaran nishar ra'ayina akan kahon zuka da gwamnatin kasar mu ta jamhuriyar nishar ta kafa akan sai ta sha ra'ayin 'yan kasar a kan wannan doka da ta kafa ta kayyade iyali ya kamata gwamnatin kasar mu ta gane talakawan kasar mu ba sa goyon bayan wannan doka kuma har abada ba za su goyi bayan ta ba don kuwa kashi 99 cikin al'umma kasar mu musulmi ne kuma addinin mu na musulunci bai shata mana hakan ba don haka babu yadda za a yi mu mara ma gwamnatin kasar mu baya akan wannan al'amari ya kamata gwamnati ta gaggauta ma janye wannan doka da ta kafa don kuwa ba abu ne mai kyau ba kamata kamata gwamnati ta yi ba ta yi duk mai yiwuwa wajen magance ba bakire da handamau da duke talakawan kasan da wasu daga cikin 'yan kasar suke yi wannan shine abu mai kyau ba wai ta rage haihuwa ba ko kayyade ta ba ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi baɗatai da magaram nijar Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na Hassan Talbot George Patterson. Ina so ne amfani da wannan dama mi godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Yobe wato His Excellency Governor of Yobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni a bisa kokarinsa na ganin ya farfado mana da tattalin arzikin jihar Yobe na ci gaba da kuma al'umma su samu rayuwa mai sauki. Wannan gwamna babu da zamu ce masa sai godiya da san Muna masa addu'a da fata na gari ko muna masa addu'a da fata bukata na musamman Allah taimake shi Allah ba shi nasara akan kargalmi daga mai sauraron ku Hassan Talba George daga garin patiskum jihar Yoban Najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan batu na rage aihuwa da hana kiran sallah da sauran abubuwa dai wanda ake kokari 'yan majalisa su yi zaɓe akan wannan abu. To gaskiya abin da za mu ce malaman ƙasar Nijar sun yi kokari tunda sun huto sun gaya ma gwamnati gaskiya. Kuma ya kamata gwamnati ta kama jikinta shi mulki wannan da wani ne kahin kai ka zo kenan in aka kwashi wani lokaci hallo wani ne ba kai bane ba kenan ka shibka alheri ko saboda gaba tunda kashi gomi ya tara da wani abu dai a Nijar mu musulmi ne kenan wannan dokoki na kasashe wanda ba na musulmi ba ko da an ce ma za a kawo su a matsayinka na shugaban kasa na musulmi kenan bai ma kamata ba a kawo su ma hal a dinga ma maganar su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Lajo Umar daga birnin damagaram magaram na jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum barka da haka mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya. Eh kan magana shugaban kasar Nijar da ya ce zai aza dokoki a kasar mu Nijar gaskiya al'amarin mulki ba yin haka na don saboda komi ana yin shi da shawarwari da sauransu ma mu addinin musulunci kuwa san Nijar muna da addinin musulunci da sauransu kuma ba a taba ga wasu abubuwa na addinin musulunci a ce a taba addinin musulunci Dan ba shiru ba za za a yi duk wanda ya taba addinin musulunci ko yaya shi ke dole ne sai an dan mushi magana don haka gaskiya ya canza shawara dan addinin musulunci ba wasa ba ne gaskiya ya bar tura wannan na kasashen waje ba san ba suke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyoyi hausa da sauraron ku abubakar na fiye daga nan birnin agadas zan ba da ra'ayi na bisa kan shugaba bazum wallahi shugaba bazin ya ke kiyaye da shiga horon ubangiji yana taɓa addinin allah ya kiyaye maza wasu To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji su ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. To kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atla Shahid Mutahari, ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun fara magana dangane da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daga abubuwan da suka faru kafin ya yi hijira zuwansa ta'ifa da haduwarsa da mutanen yathriba da sauransu mun yi maganar zuwarsa ta'ifa da kuma haduwarsa da mutanen yathriba daga kabilar hazrash da musuluntar mutane shida daga cikinsu da kuma zuwan mus'ab bin umair zuwa madina da kuma musuluntar mutane da dama tare da kokarin mus'ab bin umair bayan haka ya dawo makka ya faɗa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faru da haka kuma musulunci ya fara yaduwa a cikin larabawan madina sai suka sake dawowa suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekaran da ta biyu a aikin hajji a kuma akaba kusa da mina a karo na biyu a nan ne kuma suka ƙulla yarjejeniya da shi kan hijirarsa zuwa madina mutane kimanin 500 ne da suka zo aikin hajji a wancan shekarar daga yathriba uku, daga cikinsu maza sannan biyu mata su ne musulmi daga cikin mahajjatan kuma su ne suka gane da shi a akaba a lokacin aikin hajjin da farko ya buƙace su da su ɗau alkawali kan cewa za su kare shi da iyalansa kamar yadda suke kare matansu da 'ya'yansu daga makiyansu, sannan shi kuma a ɓangarensa ya yi musu alkawalin cewa idan allah ta'ala ya ɗaukaka addininsa ya kafa shi to shi kuma ba zai dawo makka ba zai rayu a madina har mutuwarsa amma sai suka buƙaci shi da ya yi musu alkawali kan cewa su ne magadansa sai ya ce masu a'a wannan al'amarin allah ta'ala ne zai sa shi inda ya ga dama bai da zaɓi a cikinsa daga nan aka ƙulla bai'a ta aƙaba ta biyu da haka kuma garin yasriba ya buɗu ga musulmi na su yi hijira zuwa can da farko ya tura sahabbansa musamman masu rauni daga cikinsu su fara yin hijira zuwa madina kafin ya sami izinin allah ta'ala na yin hakan dab da zai yi hijira wasu mutane daga cikin manya-manyan ƙwarishawa sun taru a gidan darun nadwa don tattauna mataki na ƙarshe da za su ɗauka kamar san allah sallallahu alaihi wa sallam darun narwade gidan ɗaya daga cikin gidajen manya-manyan ƙurishawa ne wanda ake kira kusai bin kilab da farko dai urwatu ɗan hashim ya ce mu saurari mutuwarsa sai abu buktari ya ce a kore shi daga gari daga nan sai abu jahal ya ce wannan ba shawara ba ce sai ya ba da shawara a kashe shi ta hanyar samun matasa majiya ƙarfi daga kowace kabila daga cikin kabilun larabawa a makka wato ƙurashawa su yi masa duka guda ta yadda banu hashim ba za su iya yin wani abu ba in banda karban diyarsa a nan aka ce iblis yana cikin taron a matsayin wani dattijo daga najadu ya karfafa su kan wannan shawara ta abu jahal ya kuma yi watsi da wa'ancin ra'ayi guda biyu kuma suka amince da ita suka tanadi matasa da kuma takubba don aiwatar da shirin daga nan sai allah ta'ala ya shaida manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya yi masa izini ya yi hijira shi ma ya koma madina ya kuma faɗa masa daren da zai fita don daren ne suka ƙulla za su aiwatar da shirinsu na kashe shi a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya kwanta a kan shimfidarsa a daren hijirarsa ya rufu da burgunsa koriya saƙar hadami sannan da yardan Allah ba abin da zai faru da shi sannan ya umarce shi da ya biya masa basu sukansa sannan ya wa mutane ajiyoyinsu da suke wajensa sannan ya taho masa da iyalansa wasu malaman tarihi sun ruwaito cewa a daren hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wato daren litinin ɗaya ga watan rabiul awwal na shekara ta goma sha uku bayan manzanci allah ta'ala ya ce wa jibrilu da mika'ilu na kulla yan'uwantaka a tsakaninku na kuma tsawaita ran ɗaya daga cikin ku kan ɗayan ku zaɓi wanda zan tsawaita ransa sai kowa ya zaɓi tsawon rai sai allah ta'ala ya ce masu me yasa ba za ku kasance kamar aliyu da muhammadu ba sallallahu alaihi wa alim na kulla yan'uwantaka a tsakaninsu amma aliyu amma aliyu ya zaɓi ya kwanta a kan shimfiɗar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don ya tsira ya sai da ransa don dan uwansa ya samu ya tsira doka ku sauka ku kare shi daga makiyansa to madalla masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma za mu kai ga shirin shiryar Alƙur'ani mai tsarki. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى ساكي سادوا أشكي نامو na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya.

kuma ce da azzalumai ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna aikatawa. Waɗanda suke gabaninsu sun ƙaryata. سي أزابا تزو مسو دقا إن دباسا سماني لأننا مس أذاب الملاكنش أرايور الدنيا والعذاب azabar na ta fi girma da sun kasance sun san haka. To a nan bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya yi tsokaci dangane da wani misali da ya buga cewa shin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarwata kirjinsa ya zama ya karbi addinin musulunci yana kan tafarki madaidaici yana kuma bin wani haske na shirya daga ubangijinsa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa shin zai yi daidai da wani wanda ya kasance zuciyarsa ke kasashiya ce to bayan ya yi wannan misalin sai kuma a nan a wannan ayoyi yanzu da muka saurara sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake kwatanta waɗansu mutane yake cewa afaman taƙi bi jibbi waje hisu azabi yau qiyamah yanzu wannan da yake ya fuskanci wata azaba mummunar azaba ranar kiyama da fuskar shi ya kasance a ranar kiyama zai fuskanci wata mummunar azaba ranar kiyama saboda abin da ya sa yake jin tsoron wannan azaba wacce fuskarsa za ta fuskanci zuwa ga wuta ba wani abu bane illa saboda hannayensa gaba ɗaya a ɗaure suke bayan da za a yi in ma zai ceci wani abu na fuskan nasa yin amfani da wannan hannaye tunda kamar abin da muka sani ne mu yan adam in wasu matsaloli suka bijiro mana sai mu ɗauki hannayen mu in a kane mu yi ƙoƙarin kare kanmu in a fuska ne mu yi ƙoƙarin kare fuskokinmu to amma ranar kiyama shi wannan da aka jefa cikin mummunar azaba to ba zai iya ma kare fuskarsa ba saboda me saboda hannayensa magalolata ne ai a ɗaure suke bayan da za a yi ya kasance ya iya kare wannan fuska tasa daga azaba an ɗaura hannayen a wuyansa kamar yadda Allah ta'ala ya tsokacin haka a cikin surat yasin to a nan Allah ta'ala ya cewa shin wanda ya zama haka to sai zama na wato khabar din wannan mubtada din da Allah ta'ala ya kawo khabar din nan shi ma mahazufin ne amma takadirun din shi za a iya cewa Kamar huwa amana la masu na wato zai yi daidai da wanda ya yi imani wanda kuma wuta ba za ta shafe shi ba shi za su yi daidai da wancan kalla duk wanda yake so ya ta fahimci wannan magana zai ce kalla wato ba za su yi daidai ba kenan to a nan sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa sai su waɗanda suke tsaron wuta waɗannan wanda Allah ya wakilta su mala'iku waɗanda suke tsaron wannan wuta suke azabtar da wannan azzalimai da umarnin ubangiji wa ta'ala sai su ce da waɗannan azalimai din zuku aina ma kuntum ta'malun ku ɗanɗani hakikanin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato ai abin da ake nufi ayyukanku su ne suka jinkirta suka kasance wannan azabar da kuke ɗanɗanata to wannan shine fa abin da malamai suke kiransa da tajassumul a'mal ayyukan da mutum yayi munana a wani lokaci sai su jinkirta su koma wani abu daban wannan azabar da suke ɗanɗana ba wani abu mana illa ayyukansu na duniya waɗanda suka jinkirta suka koma suka zama musu azaba to sai su ce da su zuku ku ɗanɗani wannan azaban domin ba kowai bane illa ma kuntum ta'malun ba wani abu bane sai irin ayyukan da ku kasance kuna aikatawa a duniya ita ce waɗannan ayyukan ne suka jinkirta suka zama na hakikatan wannan su ne suka zama muku azaba wani haka Allah subhanahu ta'ala wannan bayani da yake yi bayani ne na hakika dangane da waɗanda za su shiga wuta da kuma ainihin irin azaban da za su gamu da ita a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yake cewa to wannan bayani ne fa dangane da al'amura da suka shafi lahira. amma a cikin duniya sai Allah ke cewa faƙad kazzaban lazina min qablihim waɗanda suka gabace su ma sun ƙaryata kamar yadda su yanzu suka karyata to waɗanda suka gabace su ma sun karyata to mai mai ya faru Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa atahumul azabu min haythu la yash'urun sai azaba ta zo musu ta gurin da ba su taba tsammani ba inda ba sa taba tsammanin azaba za ta zo musu sai ko ta zo musu wannan kenan dangane da al'amura na duniya saboda haka kenan in aka samu bayanai irin waɗannan wato in wani ma ya zo da shegantaka ya zo da kafirci ya zo da ɗagawa to akwai waɗansu wanda suka yi wannan irin ɗagawa ɗin kafinsa saboda haka ne Allah ta'ala yake nuna irin waɗannan mutane waɗanda yanzu shi a lahira sun shiga cikin azaba to waɗanda ma suka gabace su su ma sun taɓa yin irin wannan abubuwa suka shiga cikin azaba da kunya ta duniya kuma azaban ta zo musu ta inda ba sa tsammani wannan shine mafi girma mafi haɗari dangane da wasu waɗanda suke ainihin ganin cewa azaba ba za ta zo musu ba sai kuma azaban ta zo musu ta inda ba sa tsammani to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa fa azaqahum Allahu zul wato ubangiji sai ya dandana musu ƙasƙanci a cikin al'amura na duniya gaba ɗaya suka samu ƙasƙanci saboda wannan azaba azaba ce ko dai madiyya ko kuma ma'anawiya sawa'un madiyya ce ko ma'anawiya duk abubuwa ne waɗanda suke kaskantar da mutum a duniya akwai azaba madiya a kuma lahira akwai ma'anawiya sannan ma a duniya akan haɗa wa mutane biyun ma madiya da ma'anawiya haka ma ainihin a ranar kiyama sai Allah ta'ala yake cewa amma wannan abubuwan da yake yi na azabtar da waɗannan waɗanda suka hafirce masa a duniya sai Allah yake cewa sai dai wal azabul akhirati a'zam amma lallai ya kamata su san cewa azaban lahira ita ce mafi girma kuma ita ce mafi dawwama da a ce sun san haka da to da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mu salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ministar kuɗi ta najeriya hajjia zainab ahmad ta ce tallafin man fetur yana cutar da al'ummar ƙasa da kuma takaita ikon gwamnatin tarayya na biyan basussuka bankin duniya a cikin tsarin sabunta ci gaban najeriya na ndu da haƙadama a ranar talata ya yi hasashen cewa tallafin man fetur zai durkusar da naira tiriliyan biyar a shekarar 2022 da muke ciki fiye da kasafin kudin talafin naira tiriliyan hudu na nigeria. ta ce yayin da farashin mai ya tashin goron zabe da kuma farashin man fetur da kasashen waje yanzu mun kesa cewa kudaden da aka yi hasashe sakamakon tallafin mai zai kusan naira tiriliyan biyar a shekarar 2022 in ji rahoton a bana dai nnpc ta kashe naira biliyan 947.53 wajen biyan tallafin man fetur da take jawabi a taron kaddamar da rahoton na bankin duniya nasu kudi ta najeriya din ta bayyana cewa in najeriya yana da kyau su fahimci cewa tallafin man fetur yana janyo wani gagarumin nauyi ta fuskar kasafin kudi wanda hakan ne ke kawo cikas ga cigaban tattalin arzikin najeriya ta ce ana jinkirin saka hannun jari mai muhimmanci a fannin mai da askar gas saboda nauyi mai yawa wanda yake akan tallafin man fetur jagoran junju hal musulunci na kasar iran ayatollah said ali khamenei a wata ganawa wadda ya yi a yau da shugaban kasar turkmenistan sardar berde muhammadov wanda yake ziyara a kasar iran ya jaddada manufofin gwamnatin iran din na faɗaɗa alaƙa da makwabtanta a matsayin manufa wadda kasar ta fifita tun aimacin ji talata ne dai barde muhammadov tare da rakiyar tawagarsa suka isa birnin tehran a wata ziyara aiki ta kwanaki biyu da ke nufin kwallar jajjanar haɗin gwiwa na dogon lokaci tsakanin ƙasashen biyu a safiyar labani dai shugaban ƙasar iran ɗin ibrahim ra'isi ya tarbi shugaban ƙasar ta turkmenistan a fadarsa da ke birnin tehran bayan kammala ganawa shugabannin kasashen biyu sun sanya hannu akan yarjejeniyoyi na fahimtar juna guda tara domin fara da haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu a fannoni daban-daban ba taba hannu akan yarjejeniyar berne muhammadov ya gana da jagoran jin halin musulunci na iran ɗin ayatollah said alhamnai inda ya ce zurfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu za ta amfanar da al'ummomin kasashen su To jama'a masu hari kada a sha'afa labaran sana zo muku ne daga Hausa Radio b_o_h a birnin Tehran. Sojin Faransa sun sanar da kama wani babban ɗan ta'adda a Mali a yankin kan iyaka, in ji babban hafsan sojojin ƙasar Faransa, wanda kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da suke janyewa daga wannan ƙasa, wanda ana kallon haka a mataki na ƙarshe na shirin janyewar. majalar ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran AAP cewa a daren ranar 11 zuwa daren 12 ga watan Yuni na shekarar 2022 da muke ciki wani samami da rundunar barhane ta kai hakan ya kai ga cafke umayya world abdulbikai babban jigo a kungiyar isis a yankin sahara to na ga kuma da wani neman muka hau karshen gabaɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gubar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran